duk sallar gaba in kana tsafi aikin banza kake dungura dungura kake baka sallah domin kafuri ne kai in matsafi zai yi sallah a karba to kirista ma zai yi sallah a karba wanda kai ka sani ba yadda za a yi kirista ya sallah a karba in ba musulunci ya shigo ba ba yadda za a yi ba ma guje ya sallah a karba in ba musulunci ya shigo ba to duk wanda yake tsafi boka dan tsubbu matsafi dan duba duk sallarsa ba a karba to haka wanda ya je wajensa dan ai masa tsafi shi ma sallarsa ba a karba da haka ko da a rayuwa suna ganin kamar suna sallah kai ma kana ganin kamar suna sallah ranar lahira za su tashi ne a cikin wanda ba su taɓa sallah ba amma abin da zai baka mamaki yau za ka samu bokaye da yawa har umara suke zuwa arna ne fa wallahi arna ne masu zuwa wajen bokaye wai har umara suke zuwa har aikin haji wallahi ku sani ba haji kuke ba hajijiya kuke wallahi Allah baya so ina fata an gani.